ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ابن دريد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملنا كل شاهد مقوقف مقوقف مقوقف العدو والصراخ ya milla kulla shahibin muqawqifin min duli tad'abil guduwi wasura wato ya milla su wayannan raƙumman suna ɗauke da kulla shahibin ai kulla rajulin shahib kowane mutum irin mutumin da ya canza kala muqawqifin wanda yake ya lankwashe min duli tad'abil gudu na ainihin tsawon da waman tafiyan safe wasu da kuma tafiyan ainihin maraice A gane ko su wayan raƙuman kenan barrin baratun tawad safa huwa kadai nabi mani alqara barrin wato su raƙuman wato shi raƙuman bai da'a ne shi dole tawa, tsawon yunwa bara juzmanahu hmm. bara juzmanahu shi ne ya beke ainihin jikinsa tsawon yunwa fa huwa kadai nabi shi kaman bakan magarya ne shi mara mai lankwasashen baya shi kuma saboda sirantaka kaman bakan magarya ne mai lankwasashen baya na'am yanwi lati faddala rabbul lamma da ha ha alal buna wato yana niyan yana niyan ainihin ka'aba allati ha rabbul ula eh, yanwi yanwi al-ka'aba yana niyan ka'aba allati faddalaha rabbul ula wanda ainihin ubangiji daukaka ya bibita ta nan da ha turbataha a lokacin da ya shimfida turbayan ta alal guna akan gini hatta idza qabala ista'bara la yamliku dam al aini min haythu jara hmm. hatta idza qabalaha har sai da ya fuskance ta sai da ya fuskance ka ka'aba din ista'bara sai ya zubar da hawaye hmm. la yamliku dam al aini baya iya mallaka baya iya mallakan hawayen idansa min haisu jara daga inda yake gudana wato mana baya iya kontrol din shi idan hawayen na zuba baya iya tsare shi Nan sun mata dafa wani wansana musaliman sun mata ja almarwa ta yi a sun mata dafa sa'annan kuma sai ya yi dawafi wansana sai ya juyo musaliman yana sumbanta hajar al-aswad sun mata Eh, ya juyo yana sumbata hadar aswad sun mata ja almarwata yi sannan sai ya zo safa da marwa min babi taglif kamar abubakar da umar sai ce umarai ne a gane a shamsu wal kamar sai ce kamara ne to shi ma nan wajen sun mata ja almarwatai ne sannan sai ya zo safa da marwa shi ne aka ce marwatai ne a gane min babi taglif ya zo ainihin safa da marwa fasa'a sai ya yi sa'ayi yahmilna kullu shahibin wayannan raƙuman suna ɗauke da kullu rajulin Dukan mutum wanda yake ya wato ya jikita mutum wanda yake ya tagayyara mu kaukifi kuma wanda yake mu lankwasashe min dole ta'adin tad'abu min dole tad'abil daga tsawon dawamar da tafiyan safe da kuma tafiyan dare na'am barin tawa barin baradul tawaji ismanu barin wato shi mai da'a ne shi wanda dulul tawa tsawon yunwa barajus barajus manahu shi ya feke shi ya ramar da jikin shi fa huwa ka kidihin nabai fa huwa ka kidihin nabai shi kamar fasan magariya ne shi mahanil kara mai lankwasashen baya yanul lati faddala rabbul ula wato yayi niyan ka'aba allati faddalaha rabbul ula wacce ubangijin daukaka ya bibita ta nan ma da ha turbataha a lokacin da ya shimfida turbayanta akan gini hatta idza qabalaha har sai da ya fuskanci shi ka'aba shi wannan mutumin sai da ya fuskanci ka'aba istaba sai ya zuba da hawaye la yamliku dam al'aini baya iya mallakan hawayen ido daga inda yake gudana sannan sai ya tawafi wanzana sai ya juyo yana mai sumbantar hajar al-aswad marwata yi. marwatayn summa ja’a, hmm. sannan sai ya zo al yi, safa da marwa sai ya sa'ayi hmm. na'am shiriniya بسم الله الرحمن الرحيم بسم على نور الكواكب المؤتل يشيد أركان التقى غير مؤتل نعم بعدها على تعظيم كل ظلام تقاد الجاهلية منجل بنور نبي ليس يقفى على لحظي نعم ثناء hasken manzo sallallahu alaihi wasallam ala nuru kawakibi hasken manzo bautar madaukaki ne hasken ka misali madaukaki ne a ala kawaki a kan hasashen nan na ainihin taurari yushayyidu arkanu da yana daukaka rukunan nan na tsoron Allah zairan ba ya takaita wajen wajen ainihin tsawaka su na fa'adaha sai waye gari sai kai hanzi da cika da jahiliya wato duhun nan na aqidar jahiliya a ha sai kai hansi ko yawaye gari mun munjali ya yayi binuri nabi da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam laifa yakhfa ala lahab wanda baya ya ga idanuwa ala ta'zir min kulli muslim akan yanke uzuri ga duk wani mai banna akan yanke uzuri ga duk wani mai banna na'am salamu salamu ala nurul kawakib hasken manzo sallallahu alaihi wasallam usalin madaukaci ne ala nurul kawakib hasken manzo Allah madaukaci ne akan hasken taurari nam yusalli al-farid manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daukaka rukunan nan na tsoron Allah nam kai musalli baya takaitawa yana iya kokarin sa baya takaituwa zalamu atqadil fa'adha zalamu atqadil jahiliyyati wato sai ainihin duhun nan na aqidar jahiliya fa'adha sai ya to ai tsara asalin azha ya kai hanki amma nan ana nufin duhun nan na aƙidar jahiliya tsara munjalin sai ya zama to abin yayewa bilo da nabiyin an gane duhun nan na aƙidar jahiliya ya zama abin yayewa da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam laysa yakfa ala laha wanda baya buya ga idanuwa yayi haka ne akan yanke uzuri eh wato yanke uzuri ga dukkan mai banna نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سراوة الدنيا ذلة في مجالها نعم سلامتها مخلوقة بوبالها نعم سناها ظلام ماؤها مثل الآلهة سلوكا قدر والهال تبقى كغالها نعم قبائل يمليها وائد fu'adu mudallisu qaba'ihu yumliha fu'adu mudallisu sarawatu duniya wato kaga ɗaukakan duniya zillatun fi matali wato ƙasƙanci ne a fagenta Ɗaukakan duniya zillatun ƙasƙanci ne fi majaliha a fagenta Salamatu Ha, wato kubutan duniya zaman lafiya na duniya abin cakudawa ne da musibinta idan kaga mutum ya samu zaman lafiya a duniya to an da wannan zaman zaman lafiya da mai da musiba na sanaha zalamu zalamu wato hasken duniya duhu ne in mutum ya samu haske a duniya to zai fuskanci duhu a layira. haskenta duhu ne ma'uha misalu aliha wato ruwanta misalin kawalwan liyanta ne ruwan duniya misalin kawalwan liya ne ya sabu hazzar da zama'anu ma'an a ta'iza ja'ahu lam yajirhu shi a gane ku shi ainihin bai jin kishi ruwa in ya zo zai yi tsammani ruwa ne har sai ya zo ba zai samu komai ba misali an gane wannan ku to saboda haka ruwan duniya misalin awalwalniya ne sinukan kadat shekarunka sun kare walhalu tabqa ka haliha alhali wato halinka yana wanzuwa kamar yadda kake shekarunka sun ƙare yanzu shi ka manyanta amma halinka yana nan yadda yake baka gyara halayenka ba irin ɗabi'unka na ƙuruciya kana nan wato kana ta ɗabi'antuwa da irin wannan ɗabi'u ya kamata a ce mutum in ya manyanta a ringa ganin wannan manyanta ta hanyar ɗabi'un shi to amma kai shekarunka in ƙazat sun ƙare walhalu ta buƙaƙa haliha halinka yana wanzuwa kamar yadda yake da qaba'in yumliha wato miyagun ayyuka wa yumliha fu'adu mudannisu wanda fu'adu mudannisu wanda zukata gurbatattu su suke mata shifta miyagun ayyuka ne wanda fu'adun mudannisu zukata gurbatattu suke mata shifta wa iyazu billah na'am sarawatu duniya wato ɗaukaka na duniya zillatun fi majali kaskanci ne a fagenta salamatu ha wato kubuta daga gare ta makhluqatun wadiya kuma ta zaman lafiyarta an da shi bi wa baliha da musibanta an gani in ga mutum ya samu zaman lafiya a duniya to sai ya fuskanci musibu da yawa sanaha hasken duniya sanaha zalamun hasken duniya duhu ne misu da aliha ruwanta misalin kawal wanda yanta ne na'am sinukan kadat shekarun ka sun kare wal halu tabqa ka haliha wato hali yana nan yana wanzuwa kamar yadda yake babu wani canji ga ainihin dabi'unka abatin fa'aliha wato miyagun ayyuka ne ga sunan wanda fu'adu mudannisu wanda zakata gurbatattu yumliha suke mata shifta ba. ana faɗa yana rubutawa shi ne shifta. Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nam. Birna Abu Ishaq. Nam. Abu Ishaq yana ba mu labari da an na abu tsayi almutanabbi. Uwallazi na shafa. Faza ila sarfi daular. cewa abu ɗayyib al-mutanabbi shine wanda ya yada falalan saifu daula saifu daula wani sarki ne to abu ɗayyib al-mutanabbi wani mawaki ne shine ya yada ainihin falalan saifu daula bin hamdan ya yada ta tsakanin mutane har aka san darajan saifu daula ويقول لولا أبو الطيب ما زاءت شهرة هذا الأمير yana cewa laula abu dayib da ba dan abu dayib ba ma za a shuhuratu hazal amir da ainihin shaharan wannan shugaba bai yadu ba sanin wannan shugaba da shahararsa ya yadu ne ta hanyar wannan mawaki mutanabbi abu ɗayi wala arafan nasu min shama'ili da mutane ba su san ɗabi'un shi ba kullum da zai arafu duk wanda ya san shi da duk wanda ya san shi da ba zai san ɗabi'un shi ba amma wane ne ya yaɗa wannan mawaki din wa hadha qawlun yahtamilu an yakuna al-ghazi sadiqan shin wannan magana gaskiya ne cewa laula abu tayyib al-kindi mamtala ad masami'un nas min madan ibn hamdan da ba da abu tayyib al-kindi ba da kunnuwan mutane bai cika daga yaban ibn hamdan ba kaga wannan labari yace bayarwa to wannan labari gaskiya ne ko ƙarya shi ne ke cewa eh, min yahtamil an yakunu eh, sadiqan fi kama yahtamil an yakunu kadiban wa hadha qawlun wannan magana ne ya hatamilu an yakuna gazi gazi zai iya yiwa ya zamanto shi gazi wato ya faɗi gaskiya a cikin sa kama ya tamilu kamar yadda zai iya ɗauka ya zama ƙarya ne ce da labari aka bayar idan mutum ya bada labari asalin labari wato in baka san wanda ya faɗe shi ba asalin labari ya kan ɗauki fuska guda biyu ya kan ɗauki ila ya zama gaskiya ko kuma ya zama ƙarya a gane ku فهو صادق sadiqun in قوله مطابقا للواقع lil waqi to shi mai gaskiya ne in har an bincika kenan to wannan magana da ya faɗa wani a bincika ga da gaske ne to in an bincika maganar ya zama to ya dace da gaskiya ya dace da hakika ya nuna mai gaskiya ne shi kazibun in kana qawluhu ghayru mutabiqin lil waqi to kuma makaryaci ne in ya zama to maganar shi bai yi mutabaka da hakika ba da muka bincika sai mu ga ƙarya ne wato abu ɗayyib ya samu ɗaukaka ba ta hanyar mutanabbi ba kaga labari ya zama ƙarya idan kuma an bincika an ga gaskiya wannan bawan Allah mutanabbi ne ya da ainihin falalan wannan bawan Allah ka san shi to ya zama to gaskiya wal mutanabbi fi misali thani khabiru an nafsi shi ko mutanabbi a misali na biyu yana ba mu labarin kansa bi annahu qani'u radin bi hali cewa shi qani shi yana da wadatar zuci shi mai wadatar zuci ne kuma radin bi halihi kuma shi yana yarda da halin da ya samu kanshi in yana cikin halin talauci alhamdulillah in yana cikin halin wadata alhamdulillah yana mai yarda da halinsa allati huwa fiha halin da yake cikin ta laysa min adati an yatadalla mustashrifan ila ma huwa ati wato ba shi daga cikin dabi'unsa an yatadalla ya ringa leke mustashrifan ila ma huwa ati yana mai tsinkaye yana mai leke zuwa ga abin da zai zo wato shi ba ɗabi'un shi ne sa ido ba ya ringa leke zuwa ga abin da zai zo saboda kwaɗayi shi ba haka yake ba walaisa min dadi an zama alama fata kuma ba shi daga cikin ɗabi'unsa ya yi nadama ga abin da ya wuce a gani la ashira ibbu ila ma lam yafut ma'an. wala abitu alama fata hasranan kaga ba na leke sama'an saboda kwaɗayi ila ma lam ya fud zuwa ga abin da bai kubuce ba sannan kuma wala abitu hasranan ba na kwana ina nadama alama fata ga abin da ya riga ya wuce an gani kaga wannan magana shi ya gaya mana haka ne ya za mu yi mu tabbatar da abin wannan magana zai iya ɗauka haka ne kuma zai iya ɗauka ba haka ba ne eh? na'am na'am wa min al-mu'tamal an yakuna kadhiban wa min al-mu'tamal abu ne wanda zai iya daukar ihtimali ya zama to kila ƙarya yake ba gaskiya bane kuma zai iya yiwa gaskiyar ne kuma an gani, magana yana daukar fuska biyu kila gaskiya ne kila ƙarya ne an gani. wannan in mun kau da ido ga asalin wanda ya magana nan misali idan muka ci labari ba mu san wanda ya labarin ba to labarin za mu ce to wannan labarin kila haka ne kila ba haka bane amma idan muka san wanda ya labarin to za mu iya yanke mai hukunci an gani. so misali yanzu in muka ji an ce in muka ji labari cewa Allah muka karanta Qur'ani Allah ya ba mu labarin Annabi Musa alaihi salam kaga wannan kai tsaye ba shi da yitimani wannan labari ne kuma kai tsaye mun yarda saboda magana ya zo daga wajen Allah subhanahu wataala ko magana ya fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye mun yarda idan mun ji magana daga shedan fa kai ce za mu ce dama wannan asali shi makareci ne ko to amma kaga asali magana in aka cire wanda ya magana ko aka dauko gundarin magana aka ce me za ka ce kan wannan magana kaga shi to wannan magana sunan shi labari khabar ne shi ya hata milu sidika kama ya hata milu maza alkazib yana iya ɗaukan gaskiya kamar yadda yake daukan ƙarya wannan lizafihi kenan ga zatin abin amma muka lura da bai magana kuma sai abin ya canza na'am na'am eh, wa kazalika yajuzu eh, an yakuna abul ashaiya eh, fi misali salis sadiqan fi ma haka nan yana halatta ya zamanto abul atahiya ko abul itahiya fil misali salis a cikin misali na uku ya zamanto mai gaskiya a cikin abin da ya faɗa kuma ya yi da'awa E kuma yana halatta ya zamanto ba mai gaskiya ba ne da ya ce innal bakhila wa in afada ginan la tura alaihi makhayirul faqr lalle marowaci ko da ya samu wadata ko da ya samu fa'ida na wadata inda mutum marowaci ne ko da ya zama to multi biloniya la alaihi la tura alaihi makhayirul faqr za a ga alaman talauci tare da shi shi wannan magana gaskiya ne labari ya bamu lalle marowaci ko da ya samu wadata ya samu fa'ida na wadata to lallai za a ga alamar talauci tare da shi wannan magana kila gaskiya ne kila kuma ba gaskiya ba ne wani marocin ya samu wadata za ka gan shi yana jin daɗi amma baya ba mutane ne ko za a iya samun mawadaci wanda babu wani alamar talauci tare da shi wani mawadacin kuma ko da ya samu wadata ba a ganewa a jikin shi wani marocin to wannan labari sai an bincika idan abin da ya faɗa gaskiya ne to alhamdulillah in abin da ya faɗa ba gaskiya bane na'am muje in abin da ya faɗa ba gaskiya bane shikenan na'am wanzur ba da zalika rabi sannan ka duba bayan haka zuwa ga misali na hudu qa'iluhu yunadi waladu eh ka duba tajid qa'ilahu wato ka samu mai maganan yunadi waladahu wa ya'muruhu an yi ta'allama husnal hadis ga yana kiran ɗanshi, yana umurta yaran ya koyi kyakkyawan fira kyakkyawan labari ya iya magana A gani? zalika kalamun la yasifu an yuqal li qa'ilihi nau sadiqun fi wa zalika kalamun la yasifu an yuqala li qa'ilihi innahu sadiqun fi a kadhib wannan magana ne wanda ba zai yi wa baya inganta a ce ga wanda ya faɗe shi a ce wai shi mai gaskiya ne ko ƙarya saboda ba ya ba da labari ba ne dama labari shi ne yake ɗaukar hikimali amma abin da ba labari ba ya ɗaukar wannan hikimali kaga wannan da yace ya bunayya ta'allam husnal istima kama ta ta'allamu husnal hadis ya kai dana ta'allam kaga umurni ne ka koyi kyawun sauraro kamar yadda kake koyan kyawun labari ka koyi kaga wannan ya bashi umurni ne ta'allam an gane ku ka koyi kyawun labari idan mutum ya bada umurni labari ne umurni shi umurni ba labari bane dama abin da yake daukar fuska biyu wato ƙarya da gaskiya shi ne abin da yake da alaƙa da labari amma umarni ko hani an gane ko ko istifham to irin wayannan ko tamanni to duk irin wayannan gaba ɗaya ba sa daukar wani abu a ce fuska ba sa daukar ainihin ƙarya ko gaskiya an gane saboda haka wannan ba labari bane shi na'am لأنه لا يعلمنا بوصول شيء domin shi baya sanar da mu faruwan wani abu a adama wusuli ko rashin faruwan wani abu inna ma huwa yunadi wa ya'mur kawai yana kira ne kuma yana bada umarni ko ba gaba ya ce ya bulayya kaga nida idan mutum ya zo da nida shi nida yana yana daukan ainihin wato umarni ne kamar ya ce ne ad'u bulayya ina kiran yaro na ya bunayya wannan da za a kan kamar umarni da shi wato ta'allam kaga ta'allam kuma zai al'amur shi umarni ba a sashi daga cikin labari ballantana ya ɗauki ainihin intimal A gane ku na'am kazalika la yasihu an yattasifa abdullahi bin abbas fi misali khamis haka nan baya inganta abdullahi bin abbas ya siffantu a cikin misali na biyar a ce ya siffantu in ma da ƙarya ko gaskiya saboda ba labari ya bayar ba an gani la ta takallam ma la ya'ni wa da'il kalama fi bi ma ya'ni hatta tajida lahu mawdi'an kada ka yi magana da abin da bai shafe ka ba ka bar yin magana da abu ma da ya shafe ka din. sai ka samu ainihin wasu ka samu kafa na yin magana a gani akwai wani abu za ga ya shafe ka idan baka samu kafa na yin magana ba sai kai kuskure Laga wannan yana maka nasiha ne la ta takallam ya zo da sigan hanyi ne la annahiya ta takallam fi'il mudari majzum bi la annahiya kada ka yi magana da abin da bai shafe ka ba ka bar yin magana ga da yawa daga cikin abin da ya shafe ka har sai ka samu ainihin muhalli na yin magana din me za mu ce kan wannan kaga wannan labari ne kaga ba labari bane saka umarni ba a sashi daga cikin labari haka nan hani ba labari bane shi ballantana mutum ya ce ƙarya ne ko mutum ya ce ƙarya ne ko gaskiya ne misali na'am mutanabbi fil misali sadis da shirki auri kazibi shi ko mutanabbi a cikin misali na shida ba zai yi ka siffanta shi da gaskiya ko ƙarya ba la tar'a haraka illa gairu muftarisin kada ka haɗu da zamaninka wato face ba mutumin da yake karaya kaka zo mai karaya matukar ruhinka yana abota da jikinka kuma matsar jikinka yana abota da ruhinka ma dama ya sabu fiye ruhaka ruhakal badan matsar jikinka ya sabu ruhaka fiye yana abota da ruhinka a ciki inda jikinka na abota da ruhinka kada ka haɗu da zamanin ka face mara karaya kada zama mai karaya kawai idan kana yin abu ka ɗauka lalle za ka samu nasara an gane to kaga wannan yana maka nasiha ne wannan ba labari yake baka ba ballan da naka ce ƙarya ne ko gaskiya ne misali na'am li'anna kullum minhuma la yukhbiru an wusuli shay domin kowanne ɗaya daga cikin su baya ba da labarin faruwan wani abu adami wusuli ko rashin faruwan shi walau annaka tatabbata jami'al kalam da a ce kai ka bibiye dukkan magana da hu la yakhruju an hadhain an-naw'ayn za ga baya fita daga wannan nau'i in ma ya zama ana baka labari a ce wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawmal ithnain الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل wannan mai aka yi labari ne misali an haifi manzo sallar tara ranar litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal shekaran giwa kaga wannan labari aka bamu yanzu wannan labarin da aka bayar yana ɗaukar ihtimali kuma ya ɗauka me Ta gani inda a ce manzon Allah ne ya faɗa ko Allah ko sahabbai suka faɗa ko mutumin da yake sika in dai mutum ya faɗa sika wanda yake yana bin kududdigi misali to ba ya ɗauka sai fuska ɗaya amma idan ya zama to marubuci ne wanda wanda kila baya tantance abin da yake rubutawa to maganar shi zai iya ɗaukar fuska guda biyu an haifi manzan Allah ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal wannan labari aka bayar a gare to za ga wasu ci a'a manzon Allah ba a haife shi sha biyu ga watan Rabiul Awwal ba wane ne yace an haife sha biyu ga watan Rabiul Awwal sai ga ana ta tattaunawa kenan wannan magana yana yana da ihtimal ko yana da ihtimal misali amma innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa lalle ayyuka suna da niyya ayyuka suna tabbata ne da niyoyi ko lalle kowane mutum abin da ya niyya yake samu wannan wannan khabar ne ko insha an kabar ne amma bai da ihtimali fuska ɗaya yake da shi kawai da gaskiya a gane to saboda haka duk labarin da muka karanta a cikin Qur'ani khabar ne amma kuma baya daukan komai sai fuska ɗaya akwai zaga irin malaman adab din nan wanda yake mustashriqin kuma suna daukan Qur'ani kamar yadda ake daukan kowane labari kamar kaga kamar Taha Hussein abin da ya faɗa ke ya ce labarin da aka bayar na ainihin Annabi Musa alaihi salam zai iya ɗauka kawai an ba da labari ne kawai don a ɗan mana wa'azi ba wai lalle bane ya faru ina fatan gane wannan kaga ya ɗauki qur'ani kamar yadda ya ɗauki kowane irin labari cewa kawai qur'ani ya ba da labarin annabi musa ne ba lalle bane an taɓa yin wani mutum mai suna musa ba lalle bane an taɓa yin wani mutum mai suna fir'auna kawai zai iya yi wa Allah ya ba mu labari ne kawai domin ya ainihin kashe mana ainihin abin ya sanya mana tsoro don mu dawo mu gyara ayyukanmu kaga wannan bai lura da wanda ya maganan ba kawai ya nuna kawai karatu ya yi kawai gundari ba tare da addini a cikin zuciyarsa ba ko shi Allah subhanahu wata'ala duk maganar da ya faɗa gaskiya ne ko wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal na'am wa yusamma an-naw'u al-awwal khabaran ana kiran nau'in farko mai daukar gaskiya ko ƙarya ana kiran shi khabar wa nau'u thani insha ana kira nau'i na biyu in sha'i. an gane ku nau'i na biyu wanda baya ɗaukar komai sai ne ba maganar gaskiya ko ƙarya a gane wato idan an baka umarni umarni a wajen malaman balaga baya ɗaukar ko baya ɗaukar ƙarya da gaskiya ka umarni aka baka kawai je kai kaza ba labari bane shi haka nan hali shi ma hali baya ɗaukar komai baya ɗaukar maganar ƙarya ko gaskiya na shine shayi Eh, In sha'i a wajen malaman balaga shine abinda baya ɗaukar mali na ƙarya ko gaskiya wanda ba labari ba ne shi misali eh. Ka duba bayan haka zuwa ga jumloli a cikin misalan da suka gabata ko cikin waninta ta kullu kulla jumla mu kawwana jumla rukunai ne, za zaka samu kowane jumla abin kasantarwa ne daga rukunai guda biyu asasiyai ne muhimmai akwai rukunne guda biyu wanda su ne asas umar mahakumu alai su ne mahakumu alai wal mahakumu bihi mahakumu alai da mahakumu bihi yanzu nan aka ce a misalin da ya gabata za ka samu kowane jimla an kasantar da shi daga rukunne guda biyu kamar laula abu ɗayin mamtala at masami wa nas min madalibin hamdan da ba dan abu dayyib ba da kulluwan mutane bai cika ba daga yaban ibn hamdan wanne ne mahkumun alai wanne ne mahkumun bi abu dayyib shine mahkumun alaihi shi aka yanke hukunci a kansa da ba dan abu dayyib ba da kulluwan mutane bai cika daga ainihin yaban ibn hamdan ba kaga abu dayyib shine aka aka yanke hukunci a kan shi sannan labarin da aka bayar din ne mahkumun bihi an gano wani ku kamar an ce albustanu jamilun lambun mai kyau ne kaga albustan shine mahkumun alai shi kuma mai kyau ne shine mahkumun bihi an yanke an yanke hukunci an yanke hukunci cewa lambun na da kyau mahkumun alai shine in ce Allahu akbar wanne ne mahkumun alai kaga Allah shine mahkumun alai mahkumun bihi shine akbar ko misali kaman na kamar ina ce in ce misali ya zahabul walad ilal madrasa wane ne makumun alai ya zahabul walad ilal madrasa yaro ya tafi makaranta alwalar shi ne makumin alai fa'il a nan wajen a nan muktada allahu akbar muktada shi ne makumin alai khabar shi ne makumin bi, amma kuma jumla fi'iliya fa'il shine makumun alai shi fi'ili shine makumun bihi an gane to shi ma a nan wajen in ka duba zuwa ga jumloli a cikin misalin suka gabata ko walinta za ka samu kowane jumla an kasantar da shi daga rukunai guda biyu muhimmai su ne almakumun alai almakumun alai wal makumun bihi wa yusammal awwal musnadan musnadan ilai ana kiran na farko musnadan ilai ana kiran na biyu musnadan kenan a cikin jumla ismiya ko a cikin jumla ismiya wanne ne musnadan ilai a jumla ismiya mubtada shine musnadan ilai a gani shi kuma ɗayan musnadan shine khabar din a jumla fi'iliya fa'il shine musnadan ilai shi shine musnadan eh nam amma ma adawuma fa huwa qaidun amma duk abin da ba su ba ya zama kaidi eh wato kamar ya zama abin da malaman nasu suke kira fadla kamar a jumla ne in samu jumla filiya aka samu fil aka samu fa'il ke an gama samun jumla to makulun bihi fadla ne shi ko da shi ko babu shi jumla filiya ya tabbata in an samu tara da kabar an samu jumla ismiya to kuma duk wani ƙarin bayani wanda ba wannan ba ya zama fadla to malon balaga suna kiran shi aiki duk abin da ba shi ba ana kiran shi aiki an gano wannan ko abin da ko da shi ko babu shi jimla ya ce sai dai ya yi ƙarin bayani ne akan shi shi ba rukuni ba ne asasiyan ba rukuni ba ne wanda yake asasi shi ƙaidi ne misali na'am shi ke in an samu musnad ilayhi da musnad shi nan an gama duk wani sauran abin ya zama aiki, ya zama ƙarin bayani a gare shi shayi umarni ko hani ko istifham ko tamanni shi wannan kaga idan mutum ya baka umarni ya ba labari ya baka umarni ka ce ƙarya ne ana kira abu ƙarya ko gaskiya in labari abu umarni hani tambaya don Allah ina ne unguwa kaza Ita kake ƙarya ne eh? kake don Allah ina ne sabon gari kake ƙarya kake yi ka gani na'am muna muna cin arab arab musanna bismillahir rahmanir rahim ما بالالف زيدان كان مع الفي بالالف دين abinda kai ka biyun tashi ka musanna da alifun an gane ko da yin rufa na abinda ka mai da shi musanna wato ana mai rufa ne da alifun kamar ka ce azzaidani kana ma'alafaini kana ma'alafaini kamar ka ce zaidoji guda biyu sun kasance abokaina an gane ku ababen sabawa da ni ma'alafaini abokai azzaidani kaga wannan kana fi'il ma dina ki ala alal fata ma'alafai ma'alafai ne an cire nunin. an gane saboda saboda baiti an gane ku sun zai da guda biyu sun zamanto abokai na guda biyu aga wannan wannan alifin isnain da mirun barizon muttasil bi fi'l mabni ala sukun fi mahalli raf'in ismu kana ma'alafaini khabaru kana mansubun bil bil ya niyabatan an al fata li'annahu musanna an gane ku an cire nunin saboda ainihin baiti na'am yayi idaka bane alafai zuwa gare shi inda idafa zai ce ma'alafi inda idafa ne ga mutum daya ya kasance masa bana amma ma'alafai ne su biyu sai cire nunun kana ma'alafai ne na'am wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i bi ghairi ishkalin wala mira'i wato da nasban shi da jarrinsa duk ana yi ne da me da ya'un bi ghairi ishkalin ba tare da iskali ba wala mira'i ba jayayya da nasabansa da jaransa ana yi ne da ya'un babu wani mushkila babu wani jayayya taqulu zaidul labisun burdaini akwai jayayya ko babu ya ce babu wani iskali babu jayayya akwai jayayya ko babu cewa da nasabansa da jaransa da ana yi ne da ya'un babu wasu mazahib a cikin nahu ba mazhaban inna abaha wa aba ha kad balaga fil majdi gayataha za zamu ci akan nan inna ha wa aba ha kad balaga fil majdi ha an ce nasba ana yi ne da me an ce ana yi nasba da ya'un to inna ha kaga inna harfu nasbi wa tawkid ha eh, wa aba ha to akwai akwai mazhaban wannan ba shi rike son kawo ba, ba ma shi rike son kawo wannan akwai mazhaba wanda yake zaka ga kawai musanna da alifu suke yin shi raf'an wa nasban wa jarran akwai wannan mazhaba din na hawo an gani ja'a waladani ra'aytu waladani marartu bi waladani akwai wannan an gani su suka kaga wannan suna mai nasba na ainihin suna wato irabun suna yin shi ne ga alifun Ja a waladani ra'aitu waladani marartu bi waladani an gani to saboda nan da ce bi gairi iskalin wala mira'in a akwai iskal akwai mira sai da shi a nan wajen mazhaban shi malam babu jayayya in kaba wannan mazhaban eh kulu, zaidun labisun burjain za ka ce zaidu yana sanye da mai bargo guda biyu kaga zaidun mubtada marfun bi damma az-zahira al-akhir labisun kamar mubtada marfun bi damma az-zahira al-akhir wa huwa wa huwa ismu fa'il ya'malu amalu fi'lihi wa huwa ismu fa'ilin ya amalu amalu fi'lihi labisun ay yalbasu li burdayn burdayn ya zambi maf'ul bihi mansubun bil ya niyabatan an al-fataha li annahu musanna والنون يوضع عن التنوين في الاسم المفرد ها أنا أمي نسبة ياء لابس بردين وخالد منطلق اليدين شو ما خالد من سكتشن هنا يني كخالد مبتدا مرفوع بضمة الظاهرة على آخره منطلق خبر مبتدا مرفوع بضمة الظاهرة على آخره هو وهو مضاف اليدين مضاف إليه تنا أنشر تنوين يا زلمة ya zan mudafin da mudafin ilai eh وتلحق النون بما قد سنى بما قد سني من المفاريد لجبر الوهن وتلحق النون بما قد من المفاريد wato nunin yana riskan abin da yake musanna wato daga cikin ainihin mufrad min al-mafarid saboda daura ainihin rauni daga mufrad nunin yana riskan abin da yake musanna abin da an mai da shi musanna daga cikin mufrad daga mufrad aka mai da shi musanna to nunin yana riskan shi saboda daura ainihin rauni wanda rauni ake daurawa raunin da aka samu na cire talwini daga mufrad shi mufrad yana da talwini da aka zo musanna ba dama sa talwini aka saboda wannan dan wannan raunin shi aka daura da kawo nunu shi na ji wa nunu in wadun ani talwini. in ism mufrad jaa waladun ya ce ja'a wa gadi kaga wannan zurufin ya tsaya tsaya matsayin tanwini ne saboda a ɗaura raunin da aka samu na cire tanwini daga suna mufrad lokacin da ya kuma musanna a gani saka nunin yana riskan bimakar suniya da abin da ya zama musanna daga mufrad saboda ɗaura ainihin raunin da aka samu an gane ku saka wannan nunin zaka ce iwadun an tanwini bi ismin mufrad amma sai dai matsalar da aka samu idan an samu alif da Lamu ba inda suna in ya zama na kira kaga dama zai samu tadwini in ya zama alif da lamu baya samu in na ce waladu kaga zai samu amma alwaladu baya samu to kuma suna idan musanna ne in na ce waladani kaga ai nuni din nan babu wani shubha a ciki nuni zai zama to iwadun alif talwin amma in na ce alwaladani to yaya za a iya zama iwajin alif tanwini an gano wannan Inda bai ai suna mai alif da lamu baya samun tanwini to ya za a yi kuma nuni ya zama iwajin anu to ne matsala wanda wanda malamai suke dan jayayya kan shi shi nunin din nan da gaske iwajin alif tanwin ne ko kawai an kawo nunin din ne kawai dai kawai in ya zama musanna kawai ana kawo mai nunin ba shi da alaka da ainihin tanwini ko yana da alaka da shi to amma na jamhur su sun bashi a matsayin wannunu iwadun ani tanwin ko da mai ma'arifa ne kawai sun ce musanyen shi ne kawai a cikin suna wanda yake mufrat na'am na'am wa rafu ma sannaitahu bil alif da ruf'an abin da kamar da shi musanna ana mai ruf'a ne da alifun kuma ka ce a zaidani mubtada marfu'un bil alif ya niyabata Ka na kana ne Kana shi wannan ko ma'alafai khabaru kana mansubun bil ya niyabatan anil bi anil fata saboda ma'alafaini ne aka cire nurin ko wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i wato da nasaban shi da jarransa ana yi ne bil ya'i da ya'un babu wani iskali babu wani jayayya taqulu zaidun ce zaidu mai sanye da ainihin bargole guda biyu wa khalidun khalid mai sakakken hannaye ne talhaqun nunu bima qad sunya nunun yana riskan abin da ya zama musanna min al mafarid abin da aka maida shi biyu daga daya abin da aka maida shi musanna daga mufrad saboda daura ainihin raunin da aka samu na ainihin tanwinin da babu a cikin musanna labisun zaidun ne na cikin eh, zaidun muftada ne shi to labisun khabar mubtada wa huwa ismu fa'il ya mal amal fi'lihi ismu fa'il yana aiki irin na fi'ilin sa yana aikin fi'ili kamar ce ne zaidun yalbasul burdain sai ce wa huwa ismu fa'il ya mal amal fi'lihi burdain maf'ulun bihi mansubun bil ya niyabatan an al-fataha li'annahu musanna eh. katibun darasan yaron mai rubuta darasi ne na'am kad balaga fil majdi gayataha eh wa aba abiha aba dama magana ne akan akan wannan shi wannan asmaul khamsa ne shi zan ce ba daidai bane asmaul khamsa irabi shabu mata na musanna to na so kawo ne in kawo misalin musanna ne zai kwanta mu wanda za a ce ja'a waladani ra'aitu waladani marartu bi waladani to akwai banki din shi ne na manta na eh eh to shi ne ka jayayya ne kawai wanda za a yi dai kawai dai karshe kawai mutum ya rinjaye da wani zai rinjayar akwai jayayyar da bai da wani amsa eh za ka za ka malamin sun ce wannan jayayya bai da wani amfani kawai sai dai a dan wasa ma kwakwalwa a nuna ma dai akwai shubha a cikin abu sai a wuce kawai eh za a duba karfin wa alaikum salam nan wurin kana malam ya za da ka shi kana malam eh in za a wato in dai misalin izafa ne shi ya tambaye ni wani izafa shi inda izafa ne za a samu kasara ne a wajen ma'alafi sai eh, ya ya zama to kaman damirin mutasil babni ala sukun fi mahalli shari yi ilai amma nan su bi ne kana ma'alafai ne shi ma izafa ne na mutane na musanna eh ma'alafayya sun kasance su biyu abokaina ne su ma'alafayya shi ma ya yi kana ma'alafayya an gani kaga wannan shi wannan ma ya fi ba cire nunin ba shi nan kana ma'alafayya sun kasance su bi abokai na ne su na'am na'am matun bina والمبني للمفعول وأما الأمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأمر بالسيقة أما أمرني للسيقة في الأمر وندك زوار السيقة هو أمر أمر الحاضر شيني أمر لم تكن ديك على تبشي هو الجار هو جار نحن هذا المخالف ينهو mukhadaf ba ga'ib ba shine hadir fa huwa jarin ala lafzil shi yana gudana ne akan lafazin mudari al-majzum yana gudana akan lafazin mudari majzum ne fa in kana ma ba'da harfil mudari'a mutaharrikan in ya kasance abin da yake bayan harfin mudari mai wasali ne shi fa yuskadu minhu harful illa fa yuskadu minhu sai a kayar da harfin mudari gare shi a gane sai a kayar da harfin muzari'i wa ta'ati bi suratul bi a baqi majzuman sai ka zo da suran sauran sauran abin da ya rage da jazma wa taqulu bi amr al hadir zaka faɗa ga fi'il amr na hadir mm. mukhadab kenan mm. min tadaharaja tadaharaja ya tadaharaju tadaharaja ya tadaharaju sai a ce lam ko sunan mm. sa lam zai zambe lam ya tadaharaju sai a cire lam a cire wannan tawul din me zai rage daharaj daharaja ya ta daharaju lam ya ta daharaj sai a cire lam a cire harfin mudari sai zama daharaj an gane ku a na'am min ta daharaja daharij daharij da ku daharaj a wannan daharaja ne ba da haraja ya ta da haraju da ya kamata ya zama ba ya ta da haraju ba ne ko da haraja ya ta da haraju da ne ko da haraj me yasa ya zama da haraj me yasa ya zama kasara wajen zabzaba ya ta zabzabu zabzib ne ko zabzab da haraja يتدهرج دهرج يدهرج دهرج يدهرج تتدهرج أو أو دهرج يبقى تدهرج أو دهرج يدهرج دهرج يدهرج لي نروك تدهرج تدهرج تدهرج وأن الدهرج fa'ala la yufa'alilu ko daharija yudahariju daharij kaga wannan daharij in su bi ne daharija in su da yawa ne dahariju dahariji eh idan mai yawon mukada ba ce dahariji daharija in su bi ne daharijna mai nuna niswa daharaja yudahariju daharij zalzala yuzalzilu zalzil tamtama yutamtimu tamtim wa haka za ta kulu farij wa qatil hankali na ya koma ga tadaharaja ya tadahariju tada eh an tadaharaja ya ya tabe ya wato shine na'am ina ne wa haka za ta kulu farij haka za ka ce farij farraja yufarriju sai a ce lambi lam yufarrij sai zambi farrij qatala yuqatilu lam yuqatil sai a cire lam a cire harfin ba sai zama qatil takassara ya takassaru lam ya takassar zai zama takassar taba'ada ya taba'adu lam ya taba'at taba'at tadaharaja ya tadaharaju wannan shine wanda hankali na kai gare shi tadaharaja tadaharaja ta daharaj wa in ba da idan ya kasance abin da yake bayan harfin mudari idan abin da yake bayan harfin mudari mai sukun ne shi sai ka shafe harfin mudari daga gare shi inda mai sukun ne idan ka shafe harfin mudari mai zai ragu sukun ba zai karantu ba sai ka zo bi suratul baqi sai ka zo da sura abin da ya rage da sukun ka kara أول a farkon shi ka kara مي أفركون شي كقارا مي مي كقارا مي حمزة وصل لكسرة إلا أن يكون عين المضارع منه مضمومة sai sai dai idan ya zama to ainihin fil na muzari mai don mani in za ka sa hamlatul bisan wasal na ainihin fil a fil amur wanda yake ya zo daga muzari na fa'ala ko fa'ila fa'ala ko fa'ila in za ka zo mai da hamza za ka sa kisra ne zahaba ya zahabu lam ya zahab sai ya zama in zahab ka za kisra duk da cewa ya fa'alu ne sannan sami'a yasma'u lam yasma isma ko to saboda haka amma in ya zo da ya fulu shi wani samu don ma kamar hasuna ya hasunu ko husun ba ya fito uktub sakawa in ya zo fa'ala ko fa'ila it ne, sai samu kasara zai samu kasara shi a farkon an gane ku ta kulu fi na me wata zumuwa wata kulu unsura yawa idan ya zo a kan ma kan ya kulu za ka sami don ma an gane ku za ka sami don ma za ka ce mai ta kulu unsur nasara yansur unsur ko Ka ka sami don ma unsur saboda ya zo kan ma ya kulu da kuma unsura in su unsuru su da yawa ne maza unsuri unsura mata unsurna nunin niswa wa kazalika idris aga daraba yadrib ala wazani fa'ala yaf'ilu lam yaf'il eh, lam yadrib sai kuma idrib wa alam alima ya alamu lam ya alam ilam da kuma me in qata'a yanqati'u lam yanqati inqati ijtama'a yajtami'u lam yajtami ijtami istakhraja yastakhriju lam yastakhrij istakhrij خلاص وعليكم السلام eh تهرج تهرج آه، تأوني آه، كسورة لنا يعني بقو عندي عندي مزيد نبو مزيد بيتا تدهرجا تو مداري إذا ما يتدهرج بكثرة ذا ثامبا تدهرجا يتدهرج آه، تدهريب تدهرج. in dai ta unni to fata ne ainihin filin in mai ban ba kaga in ce ta da haraja ba mazidu bita ba ne? to ainihin zai zama fataha ya ta da haraja ta zabzaba ya ta zabzaba amma in mujarrad ne kamar da haraja yi da hari kamar da daharaja yudahariju zalzala yuzalzilu ala wazali fa'alala yufa'alilu eh na'am shike nan ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk